Abarina. Mata ke gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya wa illan dindindin. Wannan gangami da matan suka yi a ƙauyen Kwali da ke yankin babban birnin tarayya Abuja can kusa da iyakar jihar Kogi ya mai da hankali kan ƙarawa unguwar zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa. ku masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta abuja sun bugaci jami'an unguwar zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karɓar haihuwar a gida kaciyar dai in ji masana akan yi ta ne da zumar hana matan fasikanci kamun su yi aure wadda hakan kan juya ya zama babbar illa Miss Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi ta hukumar lafiya matakin farko a Abuja. wallahi goma muna yaki din nan yana sa mata suna mutuwa yara kuma suna halakawa wata mata ma an yi mata ma banda aka je auren ba ta iya sakewa mai gida rikici zai zuwa cikin gida kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala wajen da fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda na tana yoyon fitsari tana yoyon kashi ba namijin da zai so aje mace a haka shi yasa muna yaki da wannan jahilcin kada mata da maza su dinga cewa suna nan suna nan suna kwaɗe ma mata gabar su wai suna hana su suna masu kaciya su hana su don jin dadin abin da Allah ya rige ya shirya musu don kuma kai wai kada su tafi suna nan suna iskanci wannan ba zai kai su koyina ba sai dai kawo mata ga damuwa kai kuma namijin da maka aura kana da wannan hali kaga macen ka ta mutuwa wannan shekara ka je ka aura wata kuma ta zake mutuwa ai kai kai ma ba za ka ji dadi ba ko a community naka ai za su dinga ganin ka da wani wani ba cewa cewa mai wata kila kai ne kana da abin da ba kyau da Allah yana daukan matan na ba za san cewa ko cewa an riga an yanye mata gaba don ta samu a toshe mata wurin eh, mahaifanta ba shin kin taba karo da wata mata da aka yi ta zo haihuwa ta samu wani matsala ha da yawa irin su wallahi ka gan lokacin da suna kan cewa eh, yaro ya so kai ya so ka don haihu ka gan damuwa su kai kanka ba za ka ji daɗi ba gaskiya ka gani ga kuka ga kirari ga kiran ubangiji allah ya taimake su wannan to wani lokacin ma wadda mu da muka gane da so da muka kai su ana masu fyaɗe a cire yaro amma wanda ba gane ba da kya cikin kankara da haihuwa ai kuma ka sani mutuwa kenan samun ƙarin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirya irin wannan taro na musamman a karkara shine jigon jawabin shugaban hukumar kiwon lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rulwan Muhammad kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure kuma bayan ta yi aure to sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu to a yanzu haka nake gaya maka akwai waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu shi sa muka ce ya kamata mu nemo ungozama da muka suke nan a nan kwali area council da mu je kowane area council amma wannan da suke nan kwali mu fara da su don an bi samun abun a nan gari a nan wannan area council shi sa muka zo muka fara da nan gari kunya na irin matan da suka samu irin wannan illa kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara Sale Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.